نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آيو أشرن لشدة قوة محرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو da 432 wadda ta yi daidai ga ɗaya ga watan ɗaya na shekara ta 2011 ta miladiya za mu tashi darasi na 41 a cikin karatunmu na iziya wanda wannan darasi ci gaba ne ga fasalin da muka fara a wancan mako wato fasali da yake bayanin hukunci akan sallar jama'a za mu tashi inda malam rahimahullah yake cewa wal jama'a tusnani fasa'ida ita wato <clears throat> ma'anar wannan jumla jama'a wadda wato ake bata hukuncin yin sallar jam'i da ita isnani fasa'ida mutum biyu ne zuwa abin da ya fi haka wato idan jam'i yana tabbata da sallar mutum biyu ko sama da haka ba sai tukuna sun kai mutum uku ba sannan zai zamanto jam'i mun san a larabci akwai mufrad mutum ɗaya akwai tasmiya mutane biyu sannan akwai jam'i uku da abin da ya fi haka ko a larabci haka yake akwai ɗaya da biyu da uku da abin da ya fi haka to a babin sallar jam'i ba abin wannan ƙa'ida ta larabci biyu jam'i ne biyu jam'i ne wannan maganar da malam ya kawo akwai nassin hadisi da ya zo duk da yake hadisin bai inganta ba amma ma'anarsa ta tabbata ta fuskoki daban-daban hadisin shine abinda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isnani fama fawqahuma jama'a mutum biyu zuwa abin da yafi haka jam'i ne Imam bukhari ya kulla babi akan wannan wani hadisin Ibn Majah ya rawaito shi amma bai inganta ba amma ma'anarsa tabbatacciya ce shi yasa Imam bukhari sai ya kulla babi akan wannan domin akwai dalilai da dama da suka tabbatar da haka cewa mutum biyu jam'i ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Ubay ibn Ka'ab a cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da sunan Nasa'i kuma Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban suka inganta shi ubay ibn ka'ab yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu ar-rajuli ma'a ar-rajul azka min salatihi wahda sallar mutum tare da wani mutum yi sallah tare ta fi tsarki bisa sallar ta shi kadai wa salatuhu ma'a ar-rajulain azka min salatihi ma'a ar-rajul sallar tare da mutum biyu ta fi tsarki bisa sallar tare da mutum daya wa kullama kana ahabba ila koyaushe kuma jama'ar ta fi yawa ya fi soyuwa ga Allah to haka wannan hadisin ya tabbatar da cewa kenan sallar mutum tare da mutum jam'i ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta fi sallar shi shi tare mun san kuma sallar mutum ana rubanya salla akan sallar mutum shi kadai ne idan ta zama ta jam'i in ta zamanto ta jam'i hadisi na biyu hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin sunan Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango wani mutum yana sallah shi shi kadai sai ce ala rajulun ya tasaddaqu ala hada fa yusalli ma'ahu yanzu ba za a samu wani mutum bai ma wannan sadaka ya tashi ya sallah tare da shi sai wani ya tashi ya sallah tare da shi me ma'anar yi masa sadaka ma'anar yi masa sadaka wato ya samu masa da ladan jam'i in ya je ya yi sallah tare da shi ya samu ladan jam'i tamkar ya yi masa sadaka ne tunda shi ya yi sallar ta jam'i an riga an yi sallah a masallaci sai wani mutum ya zo shi shi kadai yana sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai yanzu ba wani mutum da zai tashi ya mawana sadaka ya sallah tare da shi a wata riwayar an ce na Abubakar ne ya tashi ya sallah tare da shi da ya fi kowa gaggawa wajen neman alkhairi komai yan kanta alkhairi duk irin abin da yake yi baya raina shi ana faɗa sai ya zabura ya je ya sallah tare da shi to kaga wannan ma ya tabbatar da cewa mutum biyu jam'i ne tunda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yin sallar ta tare da wannan mutumin kamar sadaka ce masa wato ya samu masa da ladin jam'i sana haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ke cikin bukhari hadisin malik ibn al-huwairi da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar sa suka zo suka koyi addini a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen da za su tafi sai ya ce musu إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما to ku kiran sallah ku yi sannan babba daga cikin ku ya yi matsayin ku limanci kaga su su biyu ne fa azzina wa aqima ku yi kiran sallah ku yi ikama wal ya ummakuma akbarukuma wanda yafi girma babba daga cikin ku ya muku limanci to kaga wanda ya nuna cewa kenan idan mutane biyu suka yi sallah akwai liman in ku akwai liman akwai jami'i tun daga shi ya ce wal ya umma kuma limamin ku ya zama to babba in akwai liman ku akwai jami'i eh, to saboda haka wannan duk wayannan hujjoji da suke nuna kan cewa mutum biyu jami'i ne fa'idar sanin wannan fa'idar da malam ya kawo wannan dan hukunce hukunci da za a rattaba da za su biyo bayan wannan domin idan aka yi hukunci da kan cewar ka samu jami'i akwai hukunce hukunci da za su biyo bayan wannan to da haka ko ku biyu ne kuka yi sallah in ka samu jam'i to hukuncin da zai biyo baya na wanda ya samu jam'i ya hau kanka yanzu abin da za mu duba shine namiji da namiji jam'i ne babu shakka ko mutum biyu to namiji da mace fa eh shi ma jam'i ne to menene amma dalili akan cewa shi ma jam'i ne saboda ita ma mutum ce ita ma mutum ce mukallafa an kallafa mata yin sallah ita ma mukallafa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal ya ummakuma akbarukuma wanda yafi ku girma ya muku sallah sawa'un ku maza ne ku ku biyu ko kuma mace ne da namiji in ku mata ne ku ku biyu wannan hukunci zai zo magana za ta zo akan mutum limancin mata sannan kuma <coughs> dan haka idan wannan ma mahallin ijma'i ne malamai sun yi ijma'i idan mutum ya yi sallah namiji tare da mace suka yi sallah sun sun yi hukunci sun samu jami'i idan mutum ya yi sallah da matarsa tana bin sa a baya ya yi sallah sun samu ladan jami'i wannan muhallin ijma'i ne babu sabani tsakanin malamai inda suke sabani idan namiji da yaro yi sallah idan namiji da yaro ya yi sallah shi ma wannan za a bashi hukuncin jami'i ko ba za a bashi hukuncin jami'i ba mafiya yawan malamai sun tafi a kan ta za a bashi hukuncin jam'i suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da Abdullahi dan Abbas da daddare za su tunta wannan sallar nafila ce za su a asali abin da duk ya tabbata ga nafila shi ne zai tabbata ga farilla idan wani abu ya zo ya bambanta su kuma nan babu bambanci dan haka hatta ko da sallar nafila ne ai ko da a sallar ko da a sallar farilla ne idan mutum ya yi sallah tare da yaro ya samu hukuncin jami'i amma waɗansu malamai sun saba a kan a wannan wanda masabar imam ahmad riwaya biyu ce amma mafiya yawan malamai sun tafi a kan cewar sallah da yaro ma mutum babba in yi sallah da yaro ya samu hukuncin jam'i amma hata a masabar imam malik idan mutum ya sallah tare da yaro ba za a ba shi hukuncin jam'i ba domin suna cewa mutumin da ya sallah shi shi kadai in ya zo ya samu wani jam'i ya maimaita sallarsa haka dalika mutumin da ya yi sallah shi da yaro in ya zo ya samu wani jami'i ya maimaita sallarsa inda jam'i ne ba za su ce maimaita sallah ba domin a matabar imam malik idan mutum ya sallah jam'i bai sake maimaita wani jam'i ba kamar sai suka ce idan da yaro ya yi sallah kamar yadda ya zo a cikin ah, muktasar khalil inda yaro ne ya yi sallah ko kuma ya yi sallah shi kadai to in ya samu jam'i ya maimaita ya shiga ya maimaita wato kenan ba su ba mu sallar sa tare da yaro hukuncin jam'i ba wajen sallar farilla amma su ma wajen sallar farilla domin sun ce yaro ba mukallafi bane da aka umarce shi da kan cewa dole sai ya yi sallar farilla tunda ko ba mukallafi bane da a ce sallar farilla sallarsa da yake yi nafila ce don haka yayin da yayin da babba ya sallah tare da yaro shi babba yana sallar farilla yaro sallar nafila yake tunda duk ba ba farilla bace sai ta zamanto kan cewar ta sai ta zamanto ba ta dauki hukuncin jam'i ba to amma mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa hatta da yaro din ma idan mutum yayi sallah a cikin suka yi sallah shi da yaro wannan ya za a ba shi hukuncin jam'i نعم wa barakatuhu abin ake nufi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait da mala'iku suka ce ma iyalin annabi ibrahim rahmatullahi wa jin ɗan Allah da rahamarsa a gare ku ya ma'abuta wannan gida mai girma gidan annabci ai mutanen gidan aka gaya duk da a lokacin ita aka ce ma aka ce mata a ta'ajabina min amla kina mamaki ne daga al'amarin Allah to amma ai ahlul bait da shi mutumin da shi ne gidan da yan gidan duk suna ciki kuma annabi Ibrahim ne da shi da Saratu amma ai mata bishara ya ta za ta sami Ishaq wani wa ra'ayi Ishaq Yaqub hmm? saboda haka su ma a lokacin tunda Allah ya riga ya bishara da su sun shiga ciki amincin Allah ya tabbata a gare su na'am a ba mufrad bane jam'i ne mm, kuma jama'a ne su na'am a malam yace wa man salla wahdahu wanda duk yayi sallah shi shi kadai wa man salla wahdahu wanda yayi sallah shi shi kadai aw lam yudrik ma aw lam yudrik ma al-imam rak'a rak'atan kamila ko kuma bai samu cikakkiyar raka'a ba tare da liman menene rashin samun cikakkiyar raka'a bai samu ruku'u ba bai samu ruku'u ba kamar yadda muka kaddam kamar yadda ya gabata a wancan darasin fa inna lahu an yu'idaha fi jama'a to wannan lahu ay yajuzu lahu ya halatta a gare shi ya maimaita wannan sallar fi jama'a a cikin wani jami'i saboda haka a wani hali ne mutum zai maimaita jam'i halin farko wanda ya sallah shi shi kadai wanda ya sallah a cikin jam'i ba zai maimaita sallah ba ko kuma yayi sallah a cikin jam'i amma bai samu raka'a cikakka tare da liman ba wannan shine hali na biyu bai samu raka'a cikakka tare da liman ba domin idan bai samu raka'a cikakka tare da liman ba bai samu hukuncin jam'i ba bai samu hukuncin jam'i ba bai samu falalar jam'i ba sabani yadda muka rinjayar a wancan darasin muka ce falalar hukuncin jam'i kwarai sai an samu raka'a daya amma falalar jam'i mutum zai same ta ne da samun kowane juzu'i ne na sallah da yayi tare da liman ko da tahiya ce ko da sallama ce hmm. kaga sallama ai bai samu ma tahiya ba zai samu kamar yadda muka rinjayar a karatun wancan makon to <clears throat> amma wannan cewar idan mutum ya yi sallah shi shi kadai ya je ya maimaita ta tare da jam'i wannan mahallin ijma'i ne ba wanda ya saɓani a cikin wannan dalilin sa hadisin mihjar addi'ili da ya zo masalacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin muwaffa aka yi sallah da yi sallah ba da aka idar annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa baka sallah tare da mu ba yace nayi sallaitu fi rahli yace nayi sallah a gida ya rasulullah yace idza sallaita fi rahlik thumma adrakta al-imam aw thumma adrakta al-jama'a fa salli ma'ahum fa innaha laka nafila idan kai sallah a gida sannan ka zo ka samu jama'a ka zo ka samu jami'i to kayi sallah tare da su za ta zama to maka nafila to kaga wannan a hujja ne akan ta mutumin da yayi sallah ya mai ta sallah kuma wannan ya fitar da hadisin ya fitar wannan ya zama to kan cewa kamar tahsisi ne keɓancewa ne ga hanin da ya zo kan annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusalla salatun fil yawmi marratayn ba a salla daya a rana sau biyu ba za ka salla azhar ba ka sake salla magriba ka sake sake salla wata magriba ko kai salla azhar ka sake sake salla magriba tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kai salla a gida sannan ka zo ka riski jama'a to kai salla tare da su fa innaha laka nafila Eh, sai take maka za ta zamanto maka nafila fa innaha laka nafila nafila ce a gare ka abdamir da me yake komawa eh ta biyu wannan shine zahiri dan ita ce ake ma fa salli ma al jama'a fa innaha sallar ka tare da jama'ar laka nafila wannan shine zahiri ko ba haka ba wannan shine zahiri zamu zo zamu dawo kan wannan matsalar duk da dai dan dai kai tambaya amma za mu dawo kan wannan matsalar wacce ce ta farillar wacce ce ta nafilar da kuma abin da yake biyo baya akan wannan hukuncin yanzu muna maganar akan wane ne zai maimaita sallah saboda haka mun ce na farko wanda ya sallah shi shi kadai na biyu wanda ya sallah a jam'i amma bai samu cikakkiyar raka'a ba wanda ya sallah a jam'i bai samu cikakkiyar raka'a ba dalili ko wannan shine cewar idan da ya samu cikakkiyar raka'a ya maimaita jam'i to ya sake samun wani jam'in ma me zai hana shi sake maimaitawa Tun tunda dai ya riga ya samu jam'i a waccan ya samu raka'a ya samu hukunci ya samu falala idan muka ce masa ya sake yin jam'i to wannan zai sa shi kansa jam'in na biyun ma ya sake yin na uku na ukun ma ya sake yin na hudu saboda da sai ya tawo yana neman ina na sallah ya tawo masallaci yana neman ya maimaita jam'i wannan zai shine malamai suka ce wa hadha yaktabi tasalsul wa huwa batil wannan zai kai zuwa ga tasalsuli ai ta sallah ba iyaka wanda kuma bai dace da hankali ba shari'a ku ta zo ne akan abin da yake ya dace akan abin da yake wato a a sahihin hankali ya san cewar ingantacce ne hmm. Hmm. za mu zo ta wannan matsalar wannan sura su ne guda biyu wanda suka zo wanda ya sallah shi kadai da wanda bai samu raka'a cikakka ba sai su zo a cikin a cikin littafin mu kuma shine matabar Imam Malik idan mutum ya samu jami'i idan mutum ya sallar jami'i mafhumin sa ke cewa idan mutum ya samu jami'i cikakke ko kuma ya samu raka'a daya cikakka a cikin jami'i wato ba zai maimaita ba shine mafhumin wannan ba zai maimaita ba a cikin wancan darasin mun rinjayar da cewar a wannan a hali biyu ya halatta hali na farko idan ya zamanto kan cewar idan ka zo ka samu mutane ne a cikin masallaci sai kuma ka riga ka yi jam'inka a waje sawa'un ka yi jam'in naka a gida ko kuma ka yi jam'in naka a wani masallaci sai ka zo wani masallacin ka tara ana sallah kana cikin masallaci an tayar da sallah to nan wajen a cikin wannan hali zaka maimaita sallar ka saboda wannan hadisin na mihjar domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kai sallah a gida sannan ka zo ka samu jama'a kai sallah tare da su za ta zamanto maka nafila bai tambaye shi bai ce masa idan kai sallah a gida kai kai kadai ko a cikin jam'i ba bai tambaye shi ba da yace masa ya rasulullah da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa me yasa baka sallah tare da mu ba sai ce nayi sallah a gida bai ce masa da kai sallah a gida jam'i kai ko kai kai kadai kai ko inda hukuncin daban ne ga wanda ya jam'i zai masa istighfar to kuma ka'ida ce da malamai suka faɗa tarkul istiksar fi qadaya ahwal yunazzalu manzilata al-umum fi al-maqal barin bincike a cikin wata qadiya wadda ta zo ta faru wannan ana ba shi hukuncin umumi cewa ai ya dukkan sura tunda bai tambaye shi ba ya nuna kan cewa kenan sawa'un shi shi kadai yayi sallah ko da jam'i suka yi duk hukuncin ɗaya ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi ba ku fahimci fuskar da malamai suka yi wannan wannan kaida ce muhimmiya da Imam Shafi'i shi ya bayyana ta sai idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hali wanda yake hukunta cewar a yi bincike domin binciken zai nuna cewa akwai hukunci daban akan surar da aka ambata bayan an yi binciken idan bai yi bincike ba ya nuna kan cewa hukuncin ɗaya ne a kowace sura yake mu zo mu tabbata shi a cikin wannan ka'idar ta mihijar da mihijar ya zo ya ce me yasa baka sallah tare da mu ba sai ce na yi sallah a gida to kaga idan da idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai kadai kai ko ku a cikin jami'i ya nuna cewa akwai hali biyu kenan hali biyu nan sa da hukunci daban amma da bai tambaye shi ba ya nuna kan cewa duk hukuncin su ɗaya ne in dai a gida yayi ya nuna cewa duk hukuncin su ɗaya ne sawa'un yayi sallah shi kadai ko yayi a cikin jami'i wannan shine fuskar Imam Shafi'i da haka ya fassara wannan hadisi da haka duka wannan hadisin suka ce idan dai mutum ya yi sallar jan'i sai ya zo ya samu wata jama'a to ya maimaita ta menene dalili suka ce bayan wannan menene hikimar yin haka saboda idan ya zama ya zo ya samu jama'ar musulmi suna sallah bai shiga ya sallah tare da su ba kawai ya ware kansa ne shi ku addinin musulunci so ake a haɗu kada a nuna akwai baraka akwai bambanci musamman a wajen ibada irin ta sallah ka je ka ware kanka ka ce kai ba za ka shiga cikin jama'ar musulmi kai sallah ba ba a son haka to shi yasa ko da idan ka yi jam'i ne ka zo ka samu jama'a suna yin wani jam'i sai ka shiga ka maimaita saboda wannan maslaha kuma eh, ko da kuwa ko da kuwa jam'i kai a waje kuma wannan ma'anar hatta mazhabar imam malik sun yi la'akari da ita ma'anar wato haɗa kalmar mutum idan sun ce idan mutum ya yi sallah shi idan mutum ya yi sallar jam'i sai zo ya samu ana yin wata sallah sai zo masallaci aka tayar da sallah wannan sallar da ya sallata aka tashi aka tayar da ita ga shi yana cikin masallaci suka ce yaya zai yi ga shi da yayi sallar jami'i kuma sun ce ba zai yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi sallah sau biyu a rana sai suka ce sai ya kama hannunsa ya tosha ya kama hannunsa ya dora akan hancinsa tamkar yana haƙo ne ya fita daga cikin masallacin kada a nuna kada ya nuna cewa fitar da yayi kamar ya ware kansa daga cikin jama'a ne kaga sun hararo wannan hikimar ko ba haka ba suka ce sai ya sa hannunsa a hanci ya sulale ya fita daga cikin masallaci don kada ya buɗe ƙofar nuna cewa akwai baraka a cikin al'ummar musulmi Allah ji malaman mu duka sun haka suke irin suke fahimtar wato ruhi na shari'a irin wannan ruhi na shari'a ko da sun yi sabani wajen furu'a za ga ruhin shari'a duk sun duk haɗe akan akan manufa shari'a to amma a cikin wannan mas'alar mazhabar imamu shafi ta fi karfi saboda karfa ta karfafa da zahirin hadisi dalili na biyu da yake nuna kan cewa hali na biyu da za ka iya maimaita jam'i bayan kayi wani jam'i shine idan akwai wata maslaha da take rataye da kai kamar alal misali ya zamanto cewar kana akwai mutane da ba su iya sallah ba da za ka rinka da kake musu sallah kamar alal misali mutane ne sababbin musulunta an yi musu an yi musu a domin an yi musu hostel an ajiye su ana koya musu addini kai kuma aka wancan ta kai za ka rinƙa musu sallah kuma kai kana ganin da masallaci jami'i inda ake taro ba su su can ɗan mutane ne kalilan nan kuma masallaci jami'i ne jama'a mai yawa kana suka samu falalar sallar jami'i sai kai sallar jami'i sannan ka je kai musu sallah to wannan ya halatta kai haka kamar yadda mu'azu yake yi ya sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya je ma mutanen sa sallah kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan wanda ya yana sallah shi kadai yake ma waɗanda sahabbai da suke sallah tare da shi wa zai tashi masa sadaka kaga sun da sun yi jami'i amma yake su tashi sallah ki masa sadaka domin me to a nan wajen ya wannan hikima ce da za ta sanya ka maimaita jami'i domin ka sam in ma ka samar ma da wani ladan jami'i na tashi ke sallah tare da shi ko kuma ka yi domin maslahar ka koya masa sallah ko da a cikin jami'i ne to idan ya zamanto cewar kayi haka baka shiga cikin hali ba kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a sallah ɗaya sau biyu a rana ka yi sallar ka ta jam'i sannan ka zo saboda wata maslaha ka sake maimaita wata sallar wannan dai sallar ka sake yin ta baka shiga cikin wannan halin ba su malamai da suka ce ka yi ba san da wannan hadisin ba sun kuma san da wannan hadisin wani jawabi suka bayar akan wannan hadisin na'am a hadisin al-abdullahi dan umar da yake ba a sallah farilla guda ɗaya sau biyu a rana ba shi kai sallar idan sallar mun ce idan ka yi sallah kai kaɗai ka zo ka maimaita da sallar farilla mun ce wannan hadisin an keɓance wannan hali saboda hadisin da ya ba da dama in ka yi sallah kai kaɗai ka zo ka maimaita in ka yi sallah a gida ka zo ka maimaita to idan kuma fa ya zamanto jam'i kai ka sake yin wani jam'i bai zamanto kan shakana ne ya za ka yi da wata fassara za ka yi na wannan hadisin na'am sai zama to takhsisi yayi cewa idan kada ka maimaita sallah sai dai idan akwai wannan maslaha da aka harara amma asali ba a ba a dake ta maimaita jami'i ba wata fuska da kuma suka yi shine ba su dauki hadis ba su wata fassara wata fuska da suka yi shine sai suka yi ma hadis suka dauki hadisin mujmal ne ma'anarsa ba na bace tana buƙatar tafsiri sauran hadisai ɗin su suka fassara shi suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nufi yace kada ai sallah so ai sallah ɗaya so biyu a rana shine ka yi sallah ba tare da wani dalili ba ka rinka wasu wasi cewa watakila ma sallar ba sai da barin tashi in sake wata to wannan aka hana domin in kace za yi wannan zaka bude buɗe mai shedan kofa na kai ta yin sallah akwai wanda suke da akwai shaidan da yake irin wannan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunansa wajen tsarki sai ga mutum ya alwala sau goma da yi sallah ba in yi alwala sai ta sai ce masa ai baka yi daidai ba sai ya zauna wajen awa daya ya kasa yin sallah saboda yana ta alwala domin ne shaidan ne yake sawwala ma mutum wannan dan ya tashi ya tsani ibadar ya ma kala sallar ya kala Allah kwata kwata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ta sunan shaidan din dan haka yace mutum ya watsar da wannan shine kawai kai kawai ka dauke ta ka'ida sau ɗaya za ka yi alwala sau ɗaya za ka yi alwala ba za ka sake maimaita ba duk abin da ya faru sau ɗaya za ka yi sannan kuma in sallah ne waɗansu za ka ga zai zo ta sawwala maka ta ba kai daidai ba ya ba mu ka'idar sujudu sahwi kai sallar ka kawai ko ya mai ko raka a nawa yace maka ka kyala wannan kafin kai sallama kai sujada ke shikenan sai kai maganin shi haka idan ka taɓa ɗauki lokaci ke shikenan sai ya haƙura dama wani dama bututun sai yake sawa a zuciyar yake maka wahayi irin nasu domin ya domin ne wani lokaci wato wani lokaci irin wannan sai ka ga ya kai su zuwa ga rashin lafiya na hankali na taɓin hankali mm, na taɓin hankali sai ka ga abin nan idan wanke-wanke ne in mace ce ta yi wanke-wanke tana yin wanke-wanke ta ce wata kila ba kuda ya zo da ya zo ya ɗauko ya ɗauko cutar kwalara ya hau kai ban gani ba in juya wannan da ne shine ya zo ya samu bar sake wankewa tana sake wanke haka za ta yi sai ta wanke-wanke sau ashirin sai zama rashin lafiya ne to ne yake kawo wannan to aka ce suka ce dalilin abinda ake nufi na hani shine kada ka yi kada ka maimaita sallah ta fuskar da za ta janyo irin wannan da za ta sa ma ya zama to ka samu wannan rashin lafiya to da ka kun ga kenan fassara biyu ake ma hadisi imma tahsis wa imma at-ta'wil ta'wil ba ana nufin tawili na dauke ma'ana sahihiya zuwa ga mummunan ma'ana ba a'a ingantacciyar fassara ana yin tawili akan nafsi da ya zo mujmal wato ma'anarsa a dunkule take sai a fitar da bayyanannen ma'anar ta hanyar duban sauran annusus na fata ba rikitarwa dai ko a cikin karatu yace fa inna lahu an yu'idaha fi jama'a wanda ya sallah shi kadai ko kuma bai samu raka'a cikin tare da liman ba ya halatta a gare shi maimaita wannan sallah a cikin jam'i aw ma wahidin ko kuma yayi ya maimaita ta tare da mutum daya kamar yadda zo a hadisin Abu Sa'id ko wa aka ce wani ya tashi yayi sadaka yayi masa sadaka domin in ya tashi sallah tare da mutum daya ya samu ladan jami'i ma'muman amma sai ya zamanto shi ma'mumi kada ya zamanto liman kenan kada ya zamanto liman shi wanda ya sallah wanda ya sallah shi shi kadai idan ya zo zai maimaita sai dai ya zamanto mamu ya zamanto liman ba ba zai zaman to liman ba sai dai ya zama to mamu wannan shine matabar imam malik dalilin sa shine domin sallar da yake a matsayin nafila take idan yana yin sallah wadda take hukun a matsayin kamar nafila take tun da ya riga ya farillar sa in ya zamanto shine liman kaga wanda suke sallah a bayansa sun zamanto masu sallar farilla kenan mai farilla ya buge yana liman yana mamu ga mai nafila kuma a matabar imam malik wannan ka'ida ce ba ta mai farilla ba zai sallah a bayan mai nafila ba amma mai nafila zai iya sallah a bayan mai farilla tunda farilla ta fi karfi nafila kuma a bayan ta take wannan ka'ida ce a matabar imam malik dalilin imam malik ba kuma imam malik ne kadai ya faɗa wannan kaulin ba yace matabar imam abu hanifa yace madhabar malaman madina kusan kashi kafin az-zuhri sayyid ibn al-musayyib ita ce madhabar malaman misra sulayf ibn sa'ad da wanda suke bayan sa mafiya yawan tabi'ai ita ce madhabar su dalilin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fala tahtalifu alayhi an sanya liman domin ai koyi da shi kada ku saba masa suka ce ban taba ganin sabani ba irin sabanin niyya kana niyyar nafila shi kuma liman yana niyyar farilla ka saba ma liman sauran malamai ba su yi muwafaka da imam malik akan wannan ba kuma suna da yawa su ma shine imam shafi'i dai shine jagaba a wajen su kuma shi yayi intisari ga wannan kaulin a cikin littafin sa al'um imam ahmad shi ma a riwaya wanda yake daga baya ya bata ya dawo ya kasance shi ma yana tare da imam malik imam ahmad da ya rinjaye da masabar imam shafi'i daga baya ya kale ya dawo ya koma masabar imam imam malik su suka ce ba sharadi bane ne nafila ba sharadi bane ne sallar farilla ya zamanto dole a sai bayan mai sallar farilla zai iya sallah a bayan mai yin nafila dalilin su suka ce hadisin mu'az mu'az ibn jabal yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha sannan ya koma wajen mutanensa a quba ya musu sallar isha din yana matsayin liman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani kuma bai masa inkari ba abin da ya masa inkari cewa ya daina tsawaita karatu in yaje zai sallah da shi saboda ka kaga mu'azu da yake sallar isha tare da mutanensa nafila ce ko farilla ce ta biyu nafila to sai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da labarin yana yin wannan domin wanda ya faɗa mutum ɗaya ne daga cikin malaman hadisi Sufyan ibn Uyayna malamin Makka ce a'a ba Sufyan bane kadai akwai wanda ya muwafaka da shi ibn Ajlan shi ma ya muwafaka da ya dai tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani kuma sallaman ta ta biyu ita ce nafila domin Jabir ya ruwaito wannan hadisin Jabir yace fahiya lahum fariba wa lahu nafila sai zama to sallar da Mu'az yake tare da mutanen Quba farilla ce a gare su ga mu'azu kuma nafila kaga wannan nafi ne a gaskiya shi yasa wato wannan ta abin nan um, ibnu rajab ɗaya daga cikin malaman matabar imam ahmad da ya kawo ya mamaki da ya duba ya ga yadda imam ahmad ya bar wannan hadisin ya dawo ya ji muwafaka da imam malik yace a zancen gaskiya hujjar imam shafi a wannan matsala ta fi karfi saboda wannan ingantaccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to idan haka ne ya za a fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada a saba mali ba Ba tun saba masa ba kenan mu'azz a sallan mu'azz ba a samu sabani ba shi yana nafila su suna farilla annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce kada ku saba maliman na'am a aikace ahsan fala takhtalifu alaihi fil af'ali kada ku saba masa a cikin ayyuka abinda ake nufi kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ai ba anan ya tsaya ba sai aka ce fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu dan haka idan yayi kabbara ku yi kabbara in yayi ruku'u ku yi ruku'u in yayi sujada ku yi sujada in yayi sallah a zaune kuma ku sallah a zaune saboda haka ana nufin cewar kada ku saba masa a cikin ayyuka kuma a ɗauka ma cewa ba a annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba tunda dai shi ne yayi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa warware juna da yake kada ku saba masa kuma ya kyale mu'az aka samu sabani wajen niyya sai mu ce sabanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba na niyya ba tunda an yi sabanin niyya ya kyale ko ba haka ba sai mu ce ba sabanin da yake nufi ba kenan tunda an yi sabanin niyya ya kyale to wannan shine fassarar da Imam Shafi'i amma a madhabar Imam Malik wannan matsala ce a wato wanda yake ba sassauta ba idan mutum ya yi sallah sannan ya zo zai sake yin jam'i sai ya wuce gaba ya ma mutane jam'i to duk wanda suke sallah a bayan su sun rama har abada hmm. a masabar malikiya amma masabar imamu shafi ta fi karfi a ana a'a ya ai shi ita mazhaba wajen fatawa ne wajen fatawa ne da fatawar da ake maka yanzu mu dan da muke yin karatu muna yin karatu muna duba sauran mazhabobi wanda ya furin jaye bisa fahimtar mu bisa fassara hadisi shi zamu dauka hmm. da aka ce da aka ce Shi Usman yana faɗa cewa idan mutum ya ga hadisi ya inganta ba sai ya tsaya ya ce sai ya ga me mazhabar ta ce akai ba sannan zai aiki da hadisi hmm. idan dai ya riga in hadisi ya riga ya inganta shikenan mutum kai aiki da shi ko da domin ta yi ya zamanto kan cewar shi malamin da yake da wannan matabar ko malaman wannan matabar ko dai hadisin su a wajen su bai inganta ba kai kuma malamai sun tabbatar maka da ingancinsa ko kuma basu ko kuma hadisin bai riske su ba dan irin wannan yana faruwa eh, saboda haka mutum idan yayi sallah a bisa mafi rinjayen magana zai iya zuwa ya sake jam'i a matsayin liman ko a matsayin mamu kuma abin da yake raunana mazhabar mafiya yawan malamai akan wannan matsalar da suka ce idan niyya ta saba ba za a samu koyi ba shine dukkanin su ba su tabani ba me nafila zai sal nafila a bayan mai farilla niyya ba ta saba ba to da me suka tabbatar da wannan saboda haka idan sun rusa me nafila yayi sallah a bayan mai farilla yayi sallah a bayan mai nafila saboda sun ce wannan hadisin hujja su ne to kuma hadisin ya saba musu akan abin da suka tafi a gare shi shine me na yayi sallah a bayan mai farilla shi ma niyya ta saba ko ba ta saba ba saboda haka dai a wannan matsalar matsabar Imam Shafi'i a zahiri ita ce mafi inganci ah, saboda haka idan mu ce ta ci maimaita sallah nan malam yace sai dai ya zamanto mamumu amma kada ya zamanto liman matsa a hukunci na farko kenan mun faɗi sabanin malamai akan wannan hukunci na biyu yace nawiyan bidalika tafwid yana niyyar fawwalawa a cikin wannan sallar da zai me yake nufi da tafwid wato kada ya ayyana wannan sallar da yake maimaitawa kada ya ce nafila ce kada ya ce ita ce farilla kawai ya ce zai sake sallah zai sallah azhar ya fawwala wanda Allah ya sa wanda Allah ya dauka ita ce farillar shikenan wanda Allah ya dauka ita ce nafilar shikenan an fahimta dalilin wannan shine an rawaito daga Abdullahi dan Umar da Sa'id ibn al-Musayyib a cikin muwatta Imam Malik ya kawo wannan wani ya tambaye su cewa daga cikin idan na tashi mai idan nayi sallah na zo na zan maimaita ta wacce ce daga cikin zan sanya farillar suka ce wannan ya wannan naka ne ta kala Allah ya sanya wanda yake suka ce wannan ba naka bane wanda Allah ya so sai ya sanya to hadisin mihjan da muka karanta da kuma hadisin Jabir da ake faɗan aikin mu'ad wacce ce nafila wacce ce wacce ce farilla wacce ce nafila ta farko ce farilla ta biyu ita ce nafila zahirin hadisi to anan iskalin yake akwai fa'ida a cikin wannan sabanin ko babu fa'ida idan bayan kayi sallolin nan guda biyu sai ka tuna ta farkon nan da ka yi ka yi ta bayan alwalarka ta kare ka tuna cewa ka karya alwala ka je kai wannan sallar ta farko amma ta biyun da kai ka sabunta alwala wanda kai kai kadai din baka da alwala yanzu ya bayyana ka tuna an bai irin wannan abin yanda zai faru ko kai sallah kai kai kadai sai daga baya sai ka zo masallaci sai ka shiga sai jam'i tare da liman baka ayyana wacce ce farilla ba wacce ce nafila Sai dai kace ka kawwala ma Allah jalla wa ala bayan an yi sallama sai kace kai ai kafin na yi sallah din nan ni kadai sai da shiga ban daki kuma na dauka cewa na riga na yi ashe ina da alwala ashe ba ni da alwala kasan duk mutumin da ya tuna cewa yayi sallah ba shi da alwala zai rama ta har abada to amma shi ya zo ya sake yin wata sallah ta biyu ji ta biyu sun cewa yayi ta ingantacciya to ya zai shi kenan ta isar masa tunda ya sawwala ya ce wadda Allah bi ya dauka ta zama to farla ita ce to amma in yace ta din ita ce nafila fa ya sake ta farko ya sake ta farko saboda haka eh tun da ya ayyana to amma ai da ya ayyana ya ayyana ne da madogara annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace fa innaha lahu nafila fa innaha laka nafila za ta zama maka nafila za ta zama maka nafila waɗansu gaskiya sun yi tawassuki sun ce abinda imam malik yake nufi a nan da ya ce ta yi tafwid ka wajen wato a ladan da Allah ta'ala zai bayar tafwidin wajen lada ne amma ta farko ita ce farilla ta biyun nafila ce waɗansu sun yi wannan tawassuɗi wanda yake nuna kan cewa suka haɗa ƙaunukan guda biyu suka ce ta fawwalawa da ake nufi ka wajen ladan da Allah maɗaukakin sarki zai bayar. Hmm. to ta fuskar dalili dai ka sanya ta biyun ita ce nafila shine fi karfi saboda nasi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha lahu nafila laka nafila za ta zama maka nafila kuma jabir ya faɗa a hadisin mu'az fa hiya lahum fariida wa lahu nafila ta kasance farilla ga su mutanen kuba ga mu'azu kuma ita ce nafila to yace in kanat tilka salatu ghayra al-maghrib to nan wani sharadi ya kawo ba kowace sallah ce idan ka yi ta kai kai kadai za ka tashi maimaita ba ta ba a cikin jam'i ko kuma ka yi sallah ba ka samu cikakken eh, falalar jam'i ba ka zo ka tashi maimaita ta nan sai ya ce in wannan in ita ake nufi a sharfiya idan ka ji a littafin fiqihu an kawo in to akwai mafhumu shar abin da ake cewa mafhumu shar wato idan wannan sharadi ne za a kawo masa ya nuna kan cewa hukuncin zai canza don babu wannan sharadi wato sharadin da ka maimaita sallar farilla kawai shine idan ya zamanto sallar farilla ba sallar magariba ba ce amma in sallar magariba ce ka riga yi sallar magariba kai kai kadai ko kuma a cikin jam'i da baka samu cikakken falalar jam'i ba ba za ka sake maimaita ta ba inda aka ce ka maimaita din ba za ka maimaita ba in sallar farilla ce ai in sallar magariba ce sun yi togaciya imam malik abin da ya sa ya togace sallar magariba dalili biyu ne dalili na farko yace saboda ita sallar magariba wuturi ce Allah madaukakin sarki ya sanya ta ta zamanto wuturin sallolin rana kamar yadda aka sanya sunnar wuturi ta zamanto wuturin salloli dare sallolin dare da ita ake karewa sallar magariba idan ka sake maimaita ta kaga yi wuturi biyu kenan yi sallar magariba ka sake sallar magariba dan haka baka ƙara sallolin rana da wuturi ba na biyu yace ba a yin nafila raka'a uku in ba wuturi ba idan ta zama to ita din ita ce nafilar ka kai nafila raka'a uku kenan ita ko wuturi shi ko wuturi ba a ita ko nafila ba a yin ta sai raka'a ba a yin ta sai shafa'i sai wuturi ce kawai ake yin ta raka'a daya to yanzu ka zo ka yi wani wuturin daban kace wannan ya fitar da ita daga ka'idata wannan ita ce matabar Imam Malik kuma Imam Abu Hanifa ma yayi muwafaqa da shi anan imamu shafi'i ya saba abu yace a shi so sallan magariba ke kamar yin tata da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da kaida ta ta rashin istifsa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kai sallah a gida ka zo ka samu jama'a ka sake ta za ta zama to maka nafila bai ce bai togace ba ya ce banda sallan magariba shi kuma malik sai ce a ai wannan rashin togacewa ya mai da shi zuwa ga sauran dalilai na shari'a da tunani da mutum yadda zai duba yadda hukunce-hukuncen shari'a su to ala ai wannan shine matabar imam malik na'am a cikin wannan matsalar Allahu a'lam gaskiya babu babu tarji ban yi tarjihi ba amma abin nan musamman abin da yake daga ƙara wannan saboda akwai daga cikin sahabbai da su ma wannan shine ra'ayinsu Abdullahi dan Umar shi ma yana cewa kada ka maimaita sallan magarba in ka riga ka yi ta to in ya zama to cewa a cikin sahabbai kuma ba a samu wanda yake saba masa ba sai ga nan yana da yana da zahirin nassi yana tare da zahirin umum yana tare da imamu shafi'i tunda takhsisi ba a yin takhsisi sai da wani hadisi to amma takhsis din anan waɗansu wanda suka yadda akan cewa za a yi takhsisi da wato istidlali da istidlal ne kamar wanda imam malik ne tunda wannan istidlal ne abinda ake abinda ake cewa wato dalilai amma duba tadabburi da yadda ka'idar shari'a take hmm. a hali na farko kenan wa kadal isha'u ba'da witrin sahih haka nan sallar isha bayan wutiri ingantacce ma'ana hali na biyu da ba za ka maimaita sallar ba za ka maimaita sallah ba bayan ka riga ka yi ta ba za ka maimaita ta a cikin jam'i ba shine idan ka riga ka yi sallar idan sallar ta isha ce kai kuma bayan ka riga ka yi wutiri ma'ana ka yi sallah kai kai kadai a gida sai bayan kai sallah din kuma kai al'ada kai da kai sallah isha kake wuturi kake shafa'i da wuturi kake shafa'i da wuturi sai ka fito kaga ana yin sallar jam'i to nan ba za ka shigo ka ce za ka yi jam'i din ba duk da yake kaga sallah baka samu falalar jam'i ba tunda ka riga kai wuturi dalili dalili shine idan ka sake yin wuturi idan ka yi wannan sallar sallar isha ka ga baka sanya sallar ka ta karshe a rana ta zamanto wuturi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ij'alu akhira salatikum bil-layli witra ku sanya sallar ku ta ƙarshe a dare ta zamanto wuce in kuma wannan sallar ta ta isha da kai ta ga nafila ce ta yi wata nafila bayan sallar isha ke a bayan wuce saboda ka ka saba wannan hadisi idan kuma kace to a'a bari ai ba komai bari in sami falalar a jam'i kai za ka ce yin wani wuce to ta yi wuce biyu a dare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wutrana fil layl ba a wuce sau biyu a rana ba a wuce sau biyu a rana wannan shi ma istidlalin imam malik ya duba sauran dalilai na shari'a aka togace wannan sura cewa idan mutum ya yi sallah ya wuturi to ba zai sake yin wata sallar isha din ba saboda idan in ya riga ya wuturi kamar ya ce hatam ya gama sallolinsa a na wannan dare idan mutum ya zo masallaci ya ga ana jam'i ana yin tafiya mene ya kamata ya shiga ko ko ya zauna ya saurara musu kamar inda za ka ga waɗansu suna yi sai saurara su gani ya ya raka ta uku ce ya shiga ya yi sallama to haka shi kenan sai ya je sallar sa shi kaɗai ko ya je samu wata jama'a wannan kuskure ne rashin shiga ɗin ta fuska biyu fuskar farko annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kuka zo idan kuka taho sallah kada ku yi gaggawa ku to kuna cike da nutsuwa da kaskantar da kai ma adraktum fa sallu abinda duk kuka samu ku sallah kaga kai ka zo ka samu tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam in ka samu ka sallace shi abinda ya kubce muku ka cika saboda ka in baka shiga maka tsaya kana jira ka saba wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu hadisin mu'ad a cikin sahih ibnu khuzaimah annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace idan kuka zo kuka same mu a cikin sallah ku kasance a cikin halin da kuka same mu a ciki don kuka same mu muna cikin sallah ku kasance a cikin halin da kuka same mu a ciki to kaga ya ce ku kasance a cikin halin da kuka same mu a ciki sawa'un sujada ne ko zaman tahiya ne ku kasance a cikin wannan hali ko wanne ne a a yau hukuncin ka riga ka riga ka shiga cikin wannan sallar tare da liman sai ka shiga ka domin ba za ka yi duk da yake ba ka samu hukuncin sallah ba ba ka samu falalarka in ka ce za ka fita ka ɓata aikinka hmm? in ka ce za ka fita ka ɓata aikinka na'am babu wata maslaha da zai sashe bi wancan jami'i tunda mun ambata tunda sai dai idan akan hukuncin cewa yana daukan bai samu falalar jami'i ba ko abin da aka rinjayar a wancan karatu shine cewa idan mutum ya samu jiki ko ya yan sanar sallah ya samu falalar jami'i ba zai sake shiga ya je wani jami'i ba tunda a kuma wai eh, tambayar ne cewa sahabbai wai ya inganta cewa sahabbai suna zuwa su ma ƴan uwansu jaje idan ba su samu kabbara harama ba eh, eh, kace ikama waɗansu suna cewa dai kabbara harama irin dai hadisan nan ne da irin dai labarukan nan ne dai na sahabbai amma ni ban taba ganin sa da isnadi ba amma dai a cikin littattafan jama'atu tabligh za ga suna kawo wannan hikayar ya inganta bai inganta ba wallahu a'lam yana buƙatar bincike insha Allah zan bincika maka insha Allah alaikum assalam eh. nan bai jami'i <laughs> eh wannan shine mazabar imamu shafi'i a mazhabar imam shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal ya halatta ai haka amma a mazhabar imam malik dole sai an samu daidaituwar niyya mm. kuma bisa abin da muka rinjayar cewa daidaituwar niyya ba sharadi bane mazhabar imam shafi'i ya fi inganci zai iya shiga yayi sallah yana niyyar sallah a zahar limamin kuma yana sallar la'asar kuma an rawaito tabi'ai suna yin haka an rawaito tabi'ai suna yi za su zo ba su sallar isha ba a fa ibnu abi rabah daga cikin almajirin ibnu abbas an rawaito zai zo harami na makka cikin azumi bai samu sallar isha ba ana yin shafa'i da wuce ana yin qiyamul ramadan ana sallar asham eh Tarawi sai ya shiga da niyyar sallar isha mai salla niyyar sa sallar isha an aka sallama raka biyu sai tashi ya cika raka biyu sannan ya shiga kuma a cigaba da tarawi tare da shi hmm, to tunda kaga wannan magabata ne na kwarai sa ibnu abi rabah malamin mutanen makka amma akwai wanda yake ya riga ka na'am 嗯。 to shi ne muke cewa wato mazhaba akwai mazhabobi akwai mazhaba ko ne daga cikin manyan malaman nan sun shahara da yin fatwa da maganganu na ilimi da bayanin hukunce hukunce kuma sun bar rubuce rubuce da fatoyinsu da aka aka tattara su aka duba yanda suke yanda suka asa dan me suka ce wannan abin halal ne dan me suka ce wannan abin haram ne aka gane dalilansu da abin da suke dauka shine dalili sauran malamai suka bi ka'idar su wajen suma bayyana hukuncin Allah da gano hukunci mm, na sauran abubuwa waɗanda suke sun zo musu a zamanin su amma suna bin tafarkin wani malami muayyani ko malami ko imam malik ko imam abu hanifa ko imam shafi ko imam ahmad ibn hanbal ba su ne kaɗai malamai da suka wannan ba amma waɗannan guda hudu su ne ya zamanto kan cewar ilimin su ya shahara kuma littafan su an kiyaye su an yi musu hidima har an san yadda ka'idar su take wajen tabbatar da hukunci su da haka ne suka shahara amma kafin su da kuma wanda suke zamani da da su akwai waɗansu mazhabobi din da al-Imam al-Auza'i mazhabar ita ce ita ce mafi shahara a Misra al-Auza'i malamin Sham amma ya saboda rashin ɗalibai da waɗanda za su rashin almajirai wanda za su yi ma mazhabar ta hidima to wanda za su yi mazhabar ta hidima sai zama ba a san mazhabar tasa ba sai aka daina lokacin da Imam Shafi'i ya dawo daga daga Baghdad ya dawo Misra mazhabar imam malik ita ce mafi shahara a misra imam shafi'i ya zo da ilimi ga nishadi ga ga ga ga kuruciya ya zo sai mutane duk sai tafiya kan ra'ayin shafi'i sai malamai suka sai waɗansu daga cikin malamai akwai wanda ya rinka addu'a Allah ka ɗauki ran shafi'i a sujada ya rinka addu'a al-ashhab wannan tabbata a cikin sunan sai ce domin in ba haka ba ilimin malik zai tafi hmm? misra sai a rasa ilimin imam malik to yawanci irin waɗannan sa daga cikin abin da yasa za ga waɗansu masaukin ya zama to babu su kamar Sufyan sauri Layth ibn Sa'ad kafin zuwan Imam Malik ai Layth ne a Misra Layth ibn Sa'ad kafin zuwan almajiran Imam Malik almajiran Imam Malik sun fi na Layth yawa saboda haka sai martabar Imam Malik ta tabbata a Misra hmm. saboda almajirai da za su zo su kawo wato a fatoyin wannan malami da yanda yake istinbadi da usul ɗinsa ta haka ya zama to kan cewa Allah ya rubuta ma waɗannan masabobi guda hudu su ne wanda yake suka samu wannan hidimar amma dukkanin mazhabar abinda imamu shek nasiruddin albani yake faɗa gaskiya ne dukkan malaman nan kowanne daga cikinsu yana cewa idan al'adisi ya zo ya zamanto cewa ra'ayina ya saba da abinda hadisi ya ce ko aji ra'ayina ku ɗauki hadisi dukkaninsu sun faɗa imam malik yana cewa kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr kowane mutum ana karɓar maganarsa a jefar da wata illa ma abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam imamu shafi yana cewa idan sahal hadith fa huwa madhhabi idan hadisi dai ya inganta to shine madhhabata wato ko bai ce wannan shine ra'ayinsa ba in dai ya inganta sai ce shine madhhabata eh, wa wata wata yake cewa idan sahal hadith faqad qultu bihi in hadisi ya inganta na riga na faɗa shine imamu imamul baihaqi a wajen yin kabbara idan an dago daga daga raka'a ta biyu za a tafi raka'a ta uku a sallah azhar da la'asar da magariba da isha imam shafi'i yake cewa law sahha hadith la qultu bihi yace da hadithin ya inganta da sai ce ya kamata a yi wannan sai bai haƙe da faqad faqad sahha hadith fa qul bihi kamar yana da yace to hadithin ya inganta dan haka ka dauke shi ya zama to mazhabarka saboda haka eh, eh ka daga hannu ba in an dago dan haka wannan akwai mazhabobi amma dukkaninsu idan hadisi ya inganta a to kuma babu wani abu wanda yake ya saba masa idan ya saba ra'ayin mataba zuwa ga hadisin ake ko ga yawanci a karatu mai yawanci haka muke kokarin yi kuma ba wai wannan wani abu ne sabo ba dukkan malamai a mataba haka suke dukkan yanzu kaga ibn al-arabi al-qadi ibn al-arabi ɗaya daga cikin manyan manyan malaman matabar imam malik wanda ya ahkamul qur'an ya sharhin ya sharhin muwatta al-qabas ya sharhin tirmidhi aribatul ahwadi ya kasance a ah, kun san a matabar imam malik ba a sujada ta karatu tilawa alqur'ani bayan suratul najmi suratul sujada idza sama'un shaqqat da iqra ba a sujada hmm, saboda abin nan akwai hadisi da dogara da shi hmm, to ibn al-arabi ya ruwaito hadisin da abu hurairah ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta idan sama'un shaqqat a sallar isha kuma ya sujada kuma Abu Huraira bai musulunta ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira ta gani bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina kenan saboda haka hadisin da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hijira bai yi sujada ba a cikin wata bai yi wata sujada ba bayan wannan jini ka gani wannan kanta hadisin Abu Huraira ya shafa wancan hadisi saboda haka Ibn al-Arabi ya kasance shi ma idan ya karanta idan sama'un shaqqat ko a cikin sallah ne sai ya sujada yace waɗansu daga cikin malaman mazhabar imam waɗansu daga cikin ƴan mazhabar imam masu masu ruko da cewa dole abu mazhaba abin nan sau da kafa kada a saba ko ya ko da ya saba ma hadisi yace suka yi ta suka yi ta mu suka yi ta wato abin nan aibata ne akan wannan yace amma ban damu da aibata da suke ba saboda na san ina da na yi ruko da hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine abinda ya cancanta kuma haga abin abin da Sheikh Usman yake faɗa kenan cewa idan hadisi ya inganta ba a tsayawa a ce sai an ga ya dace da masaba ko bai dace da masaba ba kawai sai a tafi zuwa gare shi sai dai shi sha'anin ilimi yawa gare shi sai ka rinka ɗauka kan cewa hadisin ka ka fahimci hadisi ka ɗauke shi baka san hujjar da masaba suka gina kansu baka ce zaka rushe maganar masaba din ta yi su ma sun dogara a hadisi hadisin da suka dogara da shi ya fi hadisin da kai ka gani yanzu ko kuma na su hadisin da suka dogara da shi a ba ya shaɗa hukuncin hadisin da ka san ya ke buƙatar bincike na ilimi yake buƙatar bincike na ilimi ka tsaya ka koma ka ga maganganun da malamai suka yi ba kawai kana karanta hadisi shi kenan kai a'a ka koma ka ga maganganun da malamai suka yi duk wayannan abubuwa abubuwa ne da suke tuni malamai sun yi bincike a su kuma zaka a cikin binciken su zaka ga sun fitar da dukkan fuskoki wanda yake ɗalibin ilimi zai iya gane abin da yake shine mafi inganci kuma daidai dai gwargwado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan a idan shahada al-hakim idan wato mai yin hukunci yayi bakin kokarin sa sai ya dace da gaskiya yana da lada biyu in yayi bakin kokarin sa bai dace da gaskiya ba bai dace da daidai ba yana da lada to wannan hatta malamai wajen fatwa idan kai bakin kokarinka ya zama to fatwar da kai ta dace da ainihin cinye hukuncin Allah hakikatan to kana da lada biyu ladan wahalar da ladan dacewa da gaskiya idan kuma kai baka dace da gaskiya ba kana da lada daya wahalar da kai na bincike din Allah zai baka lada amma baka dace da gaskiya ba ka da ladan dacewa da gaskiya da haka kokari ya kamata a yi a ci gaba a yi ta karatu ana ko bincike Allah ya ba mu fahimta alaikum assalam bari karanta wannan tambayar yan uwa yan uwan mata wannan yace da Allah ya yar uwa ce take cewa ya ciyarwar ne azumi take sannan kuma wa ya kamata a ciyar ciyarwar mai azumi a to wannan ina jin abin da take nufi wadda ya zama kan cewa aka ce za ta ciyar in ta sha azumi wato mai shayarwa kenan mace mai shayarwa in ta sha azumi a fatuwar abdullahi dan umar kuma shine matabar imam malik za ta shayar a in ta rama azumi za ta ciyar ga kowace rana ɗaya za ta ciyar da miskini ɗaya kowace rana ɗaya za ta ci da miskin ɗaya alal misali mace ce saboda tana ganin cewa in ta yi azumi nonon ta zai kafe yarinya da take shayarwa ko yaron da take shayarwa zai sha wahala sai ya zama kan cewa ta ci gaba da azuminta sai kwana goma tana azumi a tana sha to in ta tashi ramawa in ta yi da duran da ta rama azumi ɗaya za ta ciyar da miskini haka zalika idan ya zamanto cewa tana da haila a kanta wato ta sha azumi saboda al'ada jinin al'ada ta sake ba ta rama azumin ba har wani ramadan din ya zagayo ba ta rama azumin bara ba to idan bayan wannan bayan ramadan din bana ya zo bayan akwai sauran ramadan na bara a kanta idan ta sai ta fara da azumin ramadan din bara da bata rama ba kwana bakwai in ta yi kwana bakwai din nan ga kowace rana za ta ci da miskine ɗaya wannan mahali ne na ciyarwa amma mai ciki in ta sha azumi ta ba za ta ciyar ba ramawa kawai za ta don hukuncin ta hukuncin mara lafiya ne hmm. to ciyarwar abin da ake nufi da ciyarwar waɗansu malamai suna kaddarawa yawanci abin da suke kaddarawa shine mudu biyu mudun nabi biyu wato rabin sa'i kenan sa'i shine katon kamar da muka yi bayanin sa'i anan masallacin na katon kwanan da ake cewa na bogaji wanda aka yi shi tun zamanin sarkin Kano Alhaji aka yi shi katon kwano da ake mun kiyasta shi na je na samo sa'i abin nan a wajen waɗanda suka san yadda ake yin sa a saudiya muka zo muka gwada shi a hukumar shari'a muka kan cewa ya dace da na gogaji sa'i guda ɗaya to rabinsa ne abin da ake ciyar da miskini sai za a ba mu miskini guda ɗaya ga kowace rana sai a ba shi a wannan waɗansu kuma barin ƙarasa waɗansu kuma suka ce a'a abin da ake nufi Allah ta'ala cewa ya ciyarwa duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya riga ya ce a yi aka yi itlaƙi ma'anarsa fassararsa ba ta zo ba a cikin shari'a kuma lugar larabci ba ta fassara shi wata fassara ba sai a koma zuwa ga al'ada sai a koma zuwa ga al'ada wannan ka'ida ce da malamai sun kawo ibn taymiya yana yawan maimaita ta duk abin da shari'a ta sake shi ba ta kayyade shi ba fassararsa ba ta zo a cikin nassin shari'a ba ko a qur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lugar larabci ba ta fassara shi ba to sai a koma zuwa ga al'ada Allah ya ce a ciyar shari'a bata ce ga abin da za a ciyar ba ga irin sa kuma luga bata ce ga abin da in ka bayar zai to shine ciyarwa ba to sai a koma zuwa ga al'ada saboda haka in ka koma cikin al'ada sai ka kanta menene za a ce an ba mutum ya ci abinci dan haka in ka ba mutum tuwo da miya ka ciyar da shi idan ka ba mutum shayi da biredi ka ciyar da shi in ka ba mutum gurasa da da zuma ka ciyar da shi in ka bashi gurasa da miya ka ciyar da shi in ka bashi wake da shinkafa da mai da gishiri ka ciyar da shi saboda haka idan idan idan idan kika je yar uwa kika je kika tura a soyi miki abincin al'amir ba ne masa kiran kasuwa bane misali ne ya bayar a je a siyo a eh, plate ɗaya aje a siyo ga kowace rana a siyo plate ɗaya aje a ba mu miskini guda ɗaya shikenan wannan yayi eh ko bai koshi ba in dai bisa al'ada a to ai gaskiya ne ya za ka kiyasta koshi akwai hanyar da za ka kiyasta koshi ala ba hanyar da za ka kiyasta koshi babu hanyar da za ka kiyasta koshi abinda wani ya wani ci wani ya wani ci a ko muna makaranta ba akwai dobula ba a <laughs> san dobula to saboda haka idan dai abinci ne wanda yake bisa al'ada mutum zai ci ya zama to a ce masa ya ci abinci ya koshi shi za a ba wa mutum hakikatan sahih idan ka ce wani in ka je ka ga saboda girman jikinsa da aikin da yake yi abincin plate ɗaya ba zai ishe shi ba to amma in ka bashi plate ɗaya ka buka kariya bisa haƙƙin Allah saboda ana koma ne zuwa ga al'ada bisa al'ada wannan abincin mutum ɗaya ne na'am eh shi ma abinci ne duk abin da yake a cikin al'ada wato duk abin da yake aka mai da shi a cikin al'ada zai zamanto abinci mutane za su kira shi abinci shine zai zamanto abinci ana kowa zuwa ga hukuncin al'ada ne akwai abu na ijtihadi da kowa mutum sai yayi shi ba sai ka zamanto babban malami za ka yi ba kowane mutum zai iya yin wannan a shine ake ce ma tahqiqul wato abin tahqiqul manaf tabbatar da hukunci tunda an ce ka ciyar kuma an ce ciyarwa shine abin da yake da bisa al'adar gari da zai ci to ka je ka ce abincin wannan abincin gidan abinci zaka je ka saya ko wake da shinkafa ka saya ko gurasa da da da zuma zaka saya ko shayi da bai wannan hukun wannan istihalin ka ne zaka je kai kake ganin kai a bisa fahimtar ka da abinda aka gaya maka na hukuncin Allah zaka san kan cewa idan kayi ka sauke wannan nauyi a'a in ka ce ai ba shari'a ba ta lizumta ba kada ka ce wai in mai karfi ne ka ciyar da abin da ya ciyar da abin da ya fi kamar wanda waɗansu ne suke cewa wai idan sar idan wanda ya wato idan wanda yayi ya sha azumi da gangan ko kuma yayi zihari alhali sarki ne wai ba za a ce masa ya yanta bayi ba ko a ce masa ya ciyar da miskin sai a ce je ya azumi domin shine yafi wahala a gare shi wannan ba magana ba ce malamai sun yi raddin wannan magana suka ce wannan rashin fahimtar ruhin shari'a ne hmm. akwai hikima da dama da ake da yake cikin yin sauran abubuwan na kafara ba wai so ake kawai wai sai ka ɗanɗana wahalar abin da kai ba a'a fa'idar a ciyar da wa'annan mutanen fa'ida ne saboda haka kace don wani don wani yana da kuɗi saboda haka idan ya ba da qadrul wajib kuma sai ya ƙara sama akan wannan a'a shari'a ta tsara dukiya ta tsara dukiya da wani haƙƙin ka sa masa cewa sai ya biya ƙari akan abin da yake shine wajibi na shari'a in ka ɗaukan masa da wannan in kai masa wannan hukunci inda fatawa ne kai masa wannan hukunci ranar alkiyama sai ya yi hisabi da kai a gaban Allah ya lizumta min Allah abin da baka lizumta min ba in alƙali ne ya hukunci shi ma sai ya kai shi ƙara gaban Allah duk da yake yana da kuɗi din ba wani abu ne in yayi bisa Allah ta'ala haka cewa man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wanda ya tatsawu'i na aikin alkhairi wannan shine mafi alkhairi a gare shi idan shi da kansa ya tatsawu'i yace kai maimakon ma a ce an ce a bada rabin mudu an ce a bada rabin sa'i bar ma kawai in bada buhu bar ma kawai in bada dubu a kullum bari in bada kwano daya hmm? wannan ihsani ne wa man a khairan fa huwa khairun la sannan tambaya ta biyu sannan idan yaro yana da pampers a jikinsa za a iya goya shi a yi sallah ko da ya yi fitsari za a iya yi za a iya goya shi idan dai fitsarin bai fito ba in fitsarin ya fito to shi zai zama to tamkar ana daukar najasa ne dalilin da za a iya sa za a iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haja saboda bukata ya halatta ma mace mai istihaba mai jinin rashin lafiya ya ce ce kunzugu sannan ta yi sallah ta yi kunzugu sannan ta yi sallah haga tana sallah ta ga najasa ta ta zama to batsina tunda bata fito ba an halatta mata ta yi sallah to shi ma wannan yaro wanda yake yayi fitsari jasa ta zama to ina kuma bukata ce ta sa za a yi sallah tare da shi bukata ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna sallah a bayansa tare da ƴaƴansu har ya ji kukansu in ma ya ji kukansu ne ma sai ya gajarta sallah ko ta wanda ya sallah da inna atina kal kautsar sabai suke ta mamaki da ya sallama yake cewa ya ji yaro yana kuka ne sai ji ma sai ji ma uwar tausayi dan cewa hankalinta baya cikin sallah in sai ya gajarta sallah ne rahama ta sallallahu alaihi wasallam to kaga wani ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ayi sallah ana dauke da shi kansa yayi sallah yana dauke da umama yar yar Zainab saboda haka za a iya yi amma idan najasar ta fito in shi din ya jike ya zama to najasar ta fito to wannan bai halatta ba dole sai ta sallama ko dai ta ajiye shi ko kuma abin nan ta ta je ta canza masa famfas din sannan ta zo ta ci gaba da sallah abin da ta samu tare da mutane ta sallah da su eh in za ka bayar fidda kai an ce ka bayar da sa'i ɗaya mudu hudu kai kuma kai kana da iko alal misali mutanen gidan kai watakila idan aka zo aka ce za a yi fidda kai ɗin kuna da yawan da watakila zai fi rabin buhu kamar rabin buhu da ɗan kaɗan sai ka ce to maimakon haka ma ka bayar da buhu ɗaya to sai ka yi akan kan cewa ka bayar buhu ɗaya ɗin da fidda kai da sadaka hmm? ta ayyana kan cewa fidda kai abin nan zakatul fitr ne da kuma sadaka ta ta tsawuyi sai ka baya wannan ya halatta hmm. na'am ma tambaya ka daga hannu da tambaya ce ta karshe na'am mutum ne wato bambancin niyya mutum bai samu sallar magariba ba sai zo masallaci ya tarar za a yi sallar isha to yaya zai yi Eh? yaya zai yi sun saba wato idan ba wai kawai saba ma ai kaga an ce kada a saba a wajen ayyuka Me sallan magariba a bayan mai sallan isha ba zai yi yadda shi ba sai ya saba masa ayyuka kuma an ce kada ka saba ma liman a cikin ayyuka da haka ba zai yi ba me sallan magariba ya salla a bayan mai sallan isha illa malaman shafi'iya da suke da wannan far'in malaman shafi'iya sun wasa fa a nan wajen wasa ta su ba ta da iyaka a nan malaman shafi'iya su sun halatta kuma suka yi da fatwa iri-iri a dangane da wannan waɗansu suka ce ya zo ya mai sallar magariba ya shiga bayan mai sallar isha idan aka yi sallah raka a uku mai kun ya miƙe sai ya zauna ya jira shi in ya sallama sai ki sallama ta ne wani ma yace idan idan aka yi sallah raka a uku sai ya zauna in ya tahiyarsa ya gama ya sallama sai tashi tafiyarsa sannan ya kyale shi kuma daga baya ya gama sallarsa duk wannan tawassu'i ne da malaman shafi'iyya suke kuma amma hadisin Abu Hurairah ya saba musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala tahtalifu alaihi kada ku saba masa amma wannan in ka duba a cikin almajmu na Imam an-Nawawi ya kawo waɗannan suwar din da aqwal a cikin a cikin matabar shafi'i malaman shafi'iyya su suka wasa a wannan mm. saboda haka mutum a irin wannan idan mutum ya zo ya samu bai sallar magariba ba kuma ana yin sallar isha zai iya shiga ya sallar isha saboda kada ya saba ma jama'ar musulmi da niyyar nafila in aka gama sallar isha sannan ya koma ya sallar magaribarsa sannan kuma ya sallar isharsa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك